ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين bad yan uwa barka mu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka lokacin da mukan tattaru don karanta abin da ya sauƙaƙa da kuma yin bayani na daga ayoyin alƙur'ani mai girma kamar kowace shekara a cikin irin wannan wata na ramadan mai albarka a wannan ainihin masallaci mai albarka wanda aka fi sani da suna masallacin kandahar da ke wannan birni namu mai albarka kofar kaura katsina yan uwa musulmi barkanmu da sake saduwa a wannan maraice na ramadana wato maraice na goma sha hudu ko za a yi gaban maraice na goma sha hudu ga watan ramadana abin gudun ya yawa <laughs> na shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da uku hijirar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da biyu biyu ga watan takwas august kenan shekara ta dubu biyu da sha biyu miladiyar annabi isa alaihissalam idan tarihin ya inganta to jama'a kamar da ka sani jiya mun ɗanyi abin nan ga yauna muka ainihin yi abin da ake kira sallili muka zare muka tafi jamhuriyar Nijar muka je wani majalisi na tafsiri a can ne muka ɗan ainihin abin nan gabatar da nasihohi saboda nauyin da aka aza mana na duba ainihin abinan masu tafsiri a northwest da kuma wani bangare na jamhuriyar nijar to don haka sai a yi mana haƙuri kuma cikin yadda allah subhanahu wa ta'ala allah maɗaukaki ya sa an samu daraktan da'awa na wannan jihata mukatsina mu ya zo ya ainihin abin nan tsare wurin ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mushi da alkhairi idan ba ku manta ba eh, jiya an kwana akan aya ta saba'in da uku ne bayan da aka yi magana na ainihin abin nan ɗauki ba daɗi da aka yi a farfajiyar fadar fir'auna tsakanin masu goyon bayan gaskiya masu kare gaskiya da tabbatar da gaskiya waɗanda suke tsaye a bayan la'ilaha illallahun da Allah maɗaukaki ya aike su da ita zuwa ga fir'auna da mutanen shi da kuma shi fir'auna wanda yake ganin a doron ƙasa babu kamar shi a wannan lokaci mai mulki mai dukiya fir'auna mai hamana da ƙaruna fir'auna mai masar a wannan lokaci amma wa'azi izala ta shiga farfajiyar fir'auna eh, fir'auna yana ganin abin kamar wasa kamar wasa kamar wasa wankin hura dai zai kai su dare ga dukkan alama Allah ya sauƙaƙe idan ba ku manta ba jiya <clears throat> an faɗi muku Allah subhanahu wa ta'ala da kan shi ke bayanin cewa duk irin ayoyi mu'ujizozi abubuwan mamakin da ya kamata su bayyana wa fir'auna da 'yan majalisarsa sun bayyana amma suka kafirta kamar yadda Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim lalo mana daga shan alarma wala kad arainahu ayatina ayatina kullaha na'am fakazzaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى نعم قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى نعم فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى نعم قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى نعم قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى نعم. فأجمعوا كيدكم ثم وأتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى آه، نعم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى نعم قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم كلهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف قلنا لا تخف نعم. إنك أنت الأعلى وألك ما في يمينك تلقف ما صنعوا <laughs> إن إنما صنعوا كيد ساحر نعم. ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى آه، نعم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر نعم فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصل ولأصلبنكم في جذوع النخل نعم. ولتعلمن أينا ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاضي ما أنت التقاب إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أه- وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير والله خير وأبقى أنا Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayani ya ce walaƙad arainahu ayatina kulla hafaka zaba wa'afa. mun nuna wa mun kawo wa fir'auna ayoyinmu mu'ujizozinmu hujjojinmu gaba ɗaya wadda suke tabbatar da cewa musa ɗinnan da ɗan shi haruna manzannin allah ne amma fir'auna bai yadda ya miƙa wuya ba saboda kun san idan mutum ya kwankwaɗi giyar mulki yana gani ya fi ƙarfin kowa da haka ne ma fir'auna har ya kai ga yana da'awar cewa ai in ma akwai wani allah shine allah na gaskiya shine allah ya ce fa kazzaba wa aba ya ƙaryata gaba ɗaya ya kuma ainihin abin nan kiyadda ya karɓa har ma sai ya ɗauka musa da haruna masu hirta ne saboda haka ya ce zai kawo musu waɗansu masihirta waɗanda suka bi su suka fi su kwarewa waɗanda za su kunyata su kuma za a yi ainihin abin nan gangami a tattar mutanen ainihin abin nan ƙasar baki ɗaya a gayyato ƙwararrun ainihin masihirta a zo a yi ainihin baje koli na ainihin abin nan sihiri domin a zo a gwada wa mutane cewa musa da haruna waɗannan masu wa'azi na Allah makaryata ne wulakantattu ne ba su cancanci a gauskata su ba aka kuma zaɓi rana wadda ita ce ranar idi wanda kowa da kowa yana nan aka kuma tattaru domin a zo a ainihin ƙaddamar da wannan ainihin baje koli na sihiri da kuma ainihin baje koli na mu'ujiza a nan sai fir'auna ya umarci ainihin masihirta kowanne ya je ya shiri a yi ainihin abin nan tattali kowa ya kure akwatin sihirin shi ya kawo abin mai firgitarwa da tsoro don a kunyata musa alaihi salam wannan shine abin da ya faru abin tambaya a nan yaya al'amarin ya kasance an zo ranar an yi ainihin abin nan bada kolin an ainihin abin nan tattauna din sannan sun yi irin shirin da ya kamata ko ba su yi ba amma annabi musa kafin a rabu ya yi musu nasiha ya ce ƙala lahum musa wailakum la taftaru ala allahi kadhiba a karanta mana wannan aya na'am qala lahum musa wailakum la taftaru ala allahi kadhiban fayushitakum bi'adhab hmm. wa qad khaba man iftara in ba kuma an faɗa muku wannan aya annabi musa ya yi musu nasiha a matsayinsu na mai wa'azi mai wa'azi so yake a tsira a shiryu a samu nasara ba so yake a halaka ba saboda haka ya ce ina ainihin abin nan jawo hankalinku ina yi muku nasiha ina tsoratar da ku al'amarin halaka kan ainihin fada da mu'ujiza fada da gaskiya fada da annabawan Allah fada da kira na Allah la taftaru ala Allah kaziba kada ku je ku kagi ƙarya ku jingina ga Allah in ku kai wannan fayus hitakum bi aza sai Allah maɗaukaki ya halakar da ku da wata irin mummunan azaba faqad khaba man iftara duk wanda ya kagi ƙarya ya jingina ga Allah duk wanda ya kagi ƙarya ya nemi ya faɗa da gaskiyar da Allah maɗaukaki ya aiko hakika ya taɓe ya halaka amma abin tambaya <clears throat> waɗannan masihirta da fir'auna ya gayyato ya ainihin tattara ya ainihin abin nan ba su tabbacin cewa idan sun samu galaba zai ainihin naɗa su su zama makusanta na hannun dama 'yan ainihin shawara masu tafiyar da gwamnati menene sun amshi wannan nasiha ina kawai sai suka ɗauka kai tsatsatin waɗansu masaita ne sun zo su raba ku da al'adarku da ɗabi'ar ku su ainihin kwace muku garinku amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarinsu sun tattauna sun yi shawara sun ce kowa ya je ya yi shiri fa ajimu kaidakum sun ma'atu saffa ku zo a sahu guda wa kad afla al yawma man ala yau duk wanda cikin ku masu sihiri ya samu ɗaukaka ya samu babban rabo wanda ya samu galaba a nan yan uwa sun ainihin abin nan baiwa annabi musa zaɓi ko shi ya fara ainihin jefa al'amarin shi na mu'ujiza su su biyo baya ko kuma ainihin Musa ya zaɓa su su fara shi ya biyo baya menene abin da ya faru annabi Musa salam a cikin ikon Allah ya ainihin bada shawara ya kuma zaɓi cewa ku ku fara suna fara jefawa al'amari ya lalace wuri ya rude. tsoro ya kama masu ainihin abin da rauni ya kama ma waɗanda suke ba su da rauni ɗin menene abin da ya faru Allah maɗaukaki ya ce da annabi Musa kai dai kulla la takhaf innaka antal a'la muka ce kada ka ji tsoro ya kai Musa kai ne da samun galaba Allah mai iko mai gaskiya mai karfi mai ainihin abin nan tabbatar da abin da yake so wanda suke ma amruhu ne a arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ya baiwa annabi Musa tabbas saboda haka annabi Musa cikin ainihin karfin zuciya ya tabbatar da cewa shi zai samu galaba to yan uwa wannan fa abin da yake faruwa a fadar fir'auna darasi ne ana fa gudanar da irinsa har yanzu a fadojin ainihin abin nan kasashen da aka samu ainihin masu ainihin abin nan imani da kafirai da 'yan gargajiya da 'yan shari'a da ainihin 'yan ahalin sunna da 'yan bid'a da ainihin waɗanda suke masu bin Allah masu wakiltar manzannin Allah da waɗanda suke 'yan baranda makwaɗaita 'yan malam fada 'yan gwamnati wanda duk abin da ainihin abin da iya ta ce taura baba ne har yanzu suna nan suna gadar waɗancan masu sihirin har yanzu malaman Allah suna nan suna gadar waɗannan su annabi Musa din nan da sauransu har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan su waɗanda suke gan gaskiya suna tafiya da hujja ne waɗanda suke kan ƙarya malam da kullun amfani suke nema su samu na duniya a ba su kuɗi a ba su mulki a ba su a ba su a ba su su dai a nan duniya su samu abin da ya faru kenan waɗannan mutanen shahararru ne a masar babu irinsu a wannan lokaci domin zamani ne wanda sihiri shine ainihin girma sihiri shine abin alfahari sihiri shine ainihin abin da kowa ke so waɗannan waɗanda aka gayyato su ne manya-manya a ƙasar masar su ne manyan mataimaka duk wanda suka goyi baya zai samu galaba yau fir'auna ya jawo su ya raba kansu da mafiya allah ya raba kansu da talakawa ya raba kansu da masu neman gaskiya saboda haka anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da dama ainihin abin nan abubuwan da suka faru suka faru amma a ƙarshe menene abin da ya faru Allah maɗaukake ce wa alkimati ya manyaka talkaf ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahirin wala yuflihu sahiru haisu ata kai Musa jefa sandarka abinda suka aikata makide makide ne ƙarerai ne surkulle ne na masihirta masu sihiri ko ta duk inda suka bullo ta yi abin da suka yi ba su samun galaba wannan shine abin da ya faru annabi musa alaihi salam yana jefar da sanda menene abin da zai faru abin ya fi karfin ainihin sihiri abin ya fi karfin dabara abin ya fi karfin wayo abin ya fi karfin ya fi karfin fir'auna ya fi karfin malaman fir'auna ya fi karfin masihirta ya fi karfin haruna abin karuna da hamana ya fi karfin ainihin hankali ya wuce hankali saboda annabi musa ya jefar da sanda sanda ta tashi ta yi abin da ba haka ne abin da shike na sihiri yake yi ba ba irin sandar masihirta ba ba irin igoyin masihirta ba ba irin ainihin sauran kayan sihirin masihirta ba ta haɗe babba ta haɗe ƙarami ta haɗe ainihin dutse ta haɗe itacuwa sannan duk ta gama haɗewar babu abin da ya ɗaga a cikinta wannan ya gwada cewa wannan mu'jiza ce ba sihiri ba ne ba dabara ba ne ba wayo ba ne saboda haka Allah maɗaukaki cikin dasa ya ainihin tusa imani a cikin zukatan masihirta yau an tattaro duniya don a yi mai don a wulaƙanta musa an tattaro ainihin ƙwararru shugabanni da duk ake ganin girmansu don mai don a wulakanta musa wato sai aka yi kamar irin abin nan na ainihin yaro wanda ake so a kashe saboda ya koyi me ya koyi ainihin abin eh, eh, eh, magani daga wurin ainihin manzo yana nema ya ainihin raba mutane da bautar sarki sarki ya yi duk irin kulle-kullen da zai yi a kashe shi a sa a jirgin ruwa a yi kaza a yi kaza aka kasa yaro ya ce in kana son ka kashe ni sai ka ainihin ɗauki kibiyata a cikin kasa a cikin kwarina sannan ka tattara kowa da kowa a tattaro a gaban mutane ka ce bismillahi rabbil gulam idan ka harbe ni zan mutu ba dai so kake in mutu ba to kai wannan ya bashi format ya bashi hikima ya bashi darbara saboda me saboda yaro abin da yake so al'umma su gane ganewa na ainihin manzanci shine samun nasara ga manzo to da ka duk mai wa'azin kirki mutane su gane shine nasara a wurin shi ba ainihin ya tara dukiya ya samu matsayi da sauran ire-irensu ba da haka anan an samu galaba annabi musa ya samu babbar galaba abinda ake boyewa ba a son aji ba a son a gani ba a son a ji labari sarki ya aika da sako an tattaro manyan mutane an tattaro waɗanda ake ganin girmansu ake jin maganarsu sun zo sun tattaro a gaban mutane sun gwada abin da duk suka iya wanda saboda shi ake ganin girman su wannan bawan allah da allah ya aiko wanda jiya ake nema a kashe wanda ake nema a daure a kawo shi a mace da raye da sauran ire-irensu ya taho da sakon allah mai mai iko mai hikima mai kowa mai komai Allah abin bautawa shi kadai wanda fir'auna ya karyata a fadar shi da shi da 'yan majalisun shi kawai yanzu fir'auna ya yi gayyata yanzu fir'auna ya zo filin wa'azi yanzu fir'auna ya taho gaban mutane yanzu masu sihiri sun tattaro a gaban mutane sun yi irin kwarewarsu da gwaninta su abin da fir'auna kake takama da shi kenan ya kare to Allah maɗaukaki ya bai wa annabi Musa alaihi salam ainihin abin nan umarni ba alki ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahirin wala yuflihu sahiru haisu ata abin da aka faru kenan sanda ta faɗi ta koma macijiya ainihin me ya faru abin da ya faru duka ya faru kamar yadda aka yi muku ainihin bayani a jiya a ƙarshe faifan da me ya kare faifan a ƙarshe da me ya kare suwa suka yi imani shugabanni masu sai waɗanda za su kare gwamnatin fir'auna waɗanda za su zo su kare gwamnati waɗanda ake ganin girmansu wanda fir'auna yake ganin su ne mataimakan shi su za su taimaka allantar shi ta ci gaba sai Allah maɗaukaki ya ba da labari ya ce wa ulkiya saharatu sujjadan kalu karanta mana ayan nan fa ulkiya saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi haruna wa musa anan take a wannan filin fa ulkiya saharatu jada sai aka jefar da waɗannan masu sihiri malaman sihiri suka faɗi suna masu yin sujjada da suka faɗi ba kawai sun yi sujada ba a ce kawai tsoro ne babu wani tasiri ko menene kalu sai suka kada bakin su suka faɗi a gaban al'umma a gaban fir'auna a gaban musa da haruna amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani mun yadda mun gaskata ubangiji mahalicci wanda ya aiko annabi musa alaihi salam da haruna ubangijin haruna da musa mun yi imani da shi ka ji fir'auna ku ji ya ku al'umma mu dinnan waɗanda ake ganin mu za mu kariya mu za mu kare mu za mu karyata musa da sau to mun ga gaskiya mun gane gaskiya mun yi imani amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani da ubangijin annabi haruna da ubangijin annabi musa alaihi salam sai mu kuma saura fir'auna <laughs> sai suwa kuma wannan shine abin da yake faruwa fada tsakanin ƙarya da gaskiya duk dukiyar mutum duk matsayin shi duk mulkin shi yayi duk abin da yake iyawa kamar abin da nan katsina ɗayan da suna ta tashi mutum takwas suka fara mitin da masu kuɗi da masu mulki mun san waɗanda sun ce ko kuɗinsu zai ƙare ko mulkinsu sai sun karyata zala sunna ba za ta ainihin abin da rayuwa a katsina mun yi kaɗan kaza kaza kaza kaza an yi taro a ofishin dvo tun katsina dvo ne ba kwamishina ba zana local government an yi a fadar sarki an yi ainihin abin nan eh, secretariat na local government an yi an yi an yi har yanzu ana yi sai aka zo cewa ah, to tun da ne ba za a hana izalar ta rayu ba to bari a raba kanta a raba kan a ainihin jawo waɗansu daga ciki a raba su da ainihin abin nan waɗansu saboda me saboda ai wannan raba kai ɗin yana daga cikin siyasar fir'auna mun faɗi muku yawancin masu mulkin yanzu wato koyi suke da karantawa da ainihin logic in nawa irin na fir'auna don me don su ci gaba da ɗorewa bisa mulki sun manta fir'aunan ina yake ina gawar shi take ina mulkin nashi ina dukiyar ina karuna ina hamana Allah ya gabata so da aka duk su gama wallahi su ma sai sun kare sai sun tafi sun bar addini sai sun tafi sun bar gaskiya sai sun tafi sun bar mutane da yardar Allah a bisa gaskiya to da aka duk abin da suke iyawa su yi muna cewa ku haɗa makidar ku ku haɗa mulkin ku ku haɗa dukiyar ku ku haɗa sojojin ku da yan sandar ku duk ku yi wallahi in ba ku koyi bayan gaskiya ba Allah zai karya ku alam nuhulikil awwalin ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين to kun ji irin gwagwarmai da aka yi a fada firawuna ko wannan duka ainihin abin nan ne sharhi ne muke ta'aliki ne muke akan darasin jiya fir'auna sai ya zuru to me zai ka ce to kun san ɗagiya kun san mai mulki bai yarda da gaskiya kawai sai ya fara a'a yana ainihin kallon ainihin abin nan eh, yan majalisarsa malau kala lil mal'i hawlahu ala tasmi'un kuna jin abin da suke faɗi ko wai sun yi imani da Musa kala amantum lahu kabla an adana lakum ku yadda ku ce kun yi imani kun yadda kun yi imani da tun ban ba ku izini ba mun ji fir'auna imanin ma sai ya bada izini bai san shi imani wanda aka baiwa imanin bai san lokacin da imanin ya tsaga fata shi ya tsaga namai shi ya tsaga jijiyoyin shi ya tsaga kashin shi ya shiga cikin ainihin tsakiyar kirjin shi ya tsaga zuciyar shi ya shiga ya zauna daram a cikin zuciyar da kwakwalwar saboda haka ko ainihin abin nan matsayin mutum komai matsayin mutum komai mulkin shi komai dukiyar shi ba su raba mai imani da imani yanzu ne suka yi imani bari ku ji ainihin abin da zai faru to shi kenan fir'auna da ya yi abin da ya yi ya kuma yi ainihin hikimar da yake iyawa ya ce amantum lahu qabla an azana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum sihr yanzu fir'auna ya maida shi musa din nan fa da ake nema fa wanda ya zo shi fir'auna shi ya tofa su a garuruwan su fa ya tura aka gayyato su fa kamar yadda yanzu yadda in ana son a ainihin bayyana menene gaskiya menene ƙarya ake ba da kuɗi a tura ainihin abin nan karnukan siyasa su tafi kananan hukumomin su je su ɗauki motocin haya na karya a ɗebo mutane 'yan kwaya da ainihin waɗanda yinwa ta rikita su ba su da tunani ba su da hankali a kawo su su zo ci ce kaza kun san yi mana haka har akan batun magana shari'a an yi mana irin wani Eh? a kan abubuwa da dama haka suke wannan ma nau'in siyasar fir'auna ne ka haka ne ko ba haka ne eh to yanzu shi ya gayyato su ba a kuma fada shi ba eh, wai shi kuma yake to na gane shi shi ne malamin kuma wanda dama ya koyar da ku sihirin kun je kun haɗu kun yi mitin kun tattauna kuna son ku zo ku ainihin kwashe mana gari kuna son ku zo ku kwashe mana mutane saboda haka fir'auna menene abin yi sai ya fara fala uqatti anna aydiyakum wallahi zan yayyanke hannayenku min khilafin ma wa arjulakum da kafafunku wannan an yanke hannun dama a yanke kafar hagu sannan an yanke gabar hagu a yanke hannun dama don abin ya kai matuka wajen ainihin azabtarwa in ma an yayyanke din ba zan kyale ku haka ba wala usalliban na kun fi juzu'in nakhli zan sa a fiffike ainihin abin nan kututuru na dabinai a tsitsire ku akai wala na ayyuna a ashaddu azaban wa abka wallahi za ku san cewa tsakani na da ainihin su su Musa ko da ubangijin Musa wane ne yafi tsananin azaba kuma wane ne yafi wanzuwa rayuwa ya fi kasancewa yaya waɗannan naku na yanzu suna yin girin wannan ko ba su yi mutane nawa suke kashewa a ainihin kurkuku mutane nawa suke turawa a kashe su ko ɗazin-ɗazin nan wani dvo ina fata police commissioner ya samu wannan reporter wani dvo a wata local government ba zan faɗi ba yana faɗa wa wani malaminmu wanda 'yan fashi suka bi shi har gida suka ba su kashi suka ƙwace ainihin mashi wasu abubuwa malamin yana neman taimako wai yana ikirari wai tfo kuma wai musulmi ne wai na ikirari cewa shi in dai malami ne ba zai taba taimakon shi ba kaza kaza yana miyagun maganganu da sauransu kuma a gaban mutane wai kuwa a katsina ya yake ba katsina state a katsina state ba allah sawai to a nan ku saurara ku ji da kyau kun san akwai waɗanda idan an zo aka sai a tsaya a gaskiya a yi gaskiya mu taimaki addinin Allah Allah sai ya taimake mu sai a koma na waye zai iya faɗa da gwamnati ai kaza kaza kaza man da kariya kaza kaza me wa zai iya faɗa da gwamnati ai abin da gwamnati sai dai Allah ya isa kaza kaza mu wallahi ba haka bane wallahi tallahi mun san gwamnati ba za ta gagari Allah ba kun gane ko kuma wannan ita ce ɗabi'ar masu wa'azi a duk inda suke a kowane lokaci wai kasancewar gwamnati ba ta son gaskiya ba ta son Allah ba ta son ayi gaskiya ba ta son rikon amana ba ta san ainihin abin nan yin adalci a cikin al'umma saboda ita ce da mulki ita ke da kuɗi ta baiwa wanda take so ta kwace daga wurin wanda take so wallahi wallahi sun matallahi mu ba za mu goya wa ƙarya baya ba yawa ba za mu taɓa girmama makaryaci a zalimi ainihin abin nan ba rayu ba mun san duk abin da yake ake babu abin da yake goya a gare mu wallahi sun matallahi duk mutumin da za a bashi kuɗin al'umma kuna jira da ke ko ba ku ji ya zo a ce ya raba wa al'umma ya bai wa shugabannin al'umma ya ce misali ya ba su naira dubu goma su sa hannu sun amshi dubu goma amma ya ce a maido da dubu uku ko dubu hudu gida cash wallahi tallahi wannan ba shugaban kirki ba kuma wallahi ba zai sami nasara sannan duk waɗanda suke taimakawa ana yi irin wannan abin cin amanar al'umma ne wallahi za su ɗanɗana su. ya kamata su kasance suna wa'astuwa ga abin da yake faruwa a ƙasar nan yaushe za a yi shugabanci yaushe za a yi shugabanci haka yaushe za a zauna lafiya kuma ka rika zazzare ido kana cewa dole a girmama kai shugaba ne saboda kana da sojoji kana da 'yan sanda muna da Allah mun san Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sanadu zabaniya za mu kira zabaniya kuma suna nan wala ya alamu da rabbika illahu ku gyara ku tsaya ku yi gaskiya ku ainihin tabbatar da isar da sakon al'umma a gare su ku yi musu adalci ku ainihin kare musu amana wallahi wannan shine samun tsira a gare ku haka ne ko ba haka bane yau akwai yau akwai editing <laughs> amma ai gaskiya ne tsakani da Allah ana yi haka ko ba yi kun sani ko ba ku sani ba to fir'auna ya yi barazana ya yi barazana da zabaniyawa ya yi barazana da fadawa ya yi barazana da manyan 'yan majalisa ya yi barazana da 'yan majalisar dattawa ya yi barazana ya yi barazana har da sojoji da 'yan sanda ya yi barazana da kurkuku don da soja da 'yan sanda in sun kama ina suke kaiwa ba kurkuku ba eh la'aji alannaka minal masjunin ko bai faɗi wannan ba to ya gama barazana shi su waɗannan da yanzu yanzu ɗazu ɗazu suna kafirai mushrikai yanzu yanzu suna musulmai yanzu yanzu kuma suka zama shahidai a cikin ɗan ƙaramin lokaci me suka faɗi mishi da ya yi irin wannan barazanar me suka faɗa wa fir'auna me suka faɗa a gaban amana me suka faɗa a gaban karuna da gaban al'umma me suka faɗi me suka maida mishi amsa kalulan nu'siraka kalulan nu'siraka ala ma جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى الله ما تزكي كرنت آية نعم إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى الله سبحانه وتعالى يتي waɗannan bayan Allah waɗanda fir'auna ya yi wa wannan barazanar cewa zai kashe su za a sassare musu hannu da ƙafafu khilafin za a tsire su za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza menene ainihin ƙarshen magana shi za ku sani cewa ni ne na ku tsanani wajen azabtarwa ko kuma shi musa ko kuma su su musa ko kuma shi ubangijin musa ɗin za ku sani sai Allah subhanahu wa ta'ala suka yace sai waɗannan bayan Allah suka ce lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayyinati lan ku duba ku gani lan nu'thiraka ba za mu taɓa yadda mu fifita ka ba ba mu yadda mu zaɓe ka mu bar abin da ya zo mana daga Allah subhanahu wa ta'ala nu'thiraka ala ma ja'ana min albayyinati akan abin da ya zo mana ƙiri-ƙiri gashi mun gani na hujjoji daga Allah subhanahu wa ta'ala ga abin da mun tabbatar da cewa ba sihiri ba ne wannan abin mun tabbatar da cewa daga Allah ne mun tabbatar da cewa ya fi ƙarfin mutum mun tabbatar da cewa gaskiya ne ba za mu zaɓe ka mu fifita ka mu yadda da abin da kake faɗi kawai don ka yi mana barazana za ka kashe mu za ka soke mu za ka ainihin abin nan wato raba mu da ainihin abin nan rayuwa ba za mu zaɓe ka ba wallahi tallahi haka kamata ku ce malamai inda ku malaman Allah ne ku ba za mu yadda ba ba za mu yadda mu fifita kan mu zaɓe kan mu bar gaskiyar da Allah maɗaukaki ya saukarwa manzon shi ba wannan abin da aka saukarwa annabi Musa mu'ujizozin nan da aka bashi wallahi sun mata dukkan su gaba ɗaya ba su kai mu'ujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya ba sannan manzancin annabi Musa wallahi sun lahi. bai kai manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a taurar da aka baiwa annabi Musa alaihi salam wallahi matsayinta bai kai alkur'anin da aka baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka duk wanda yake faɗa da wannan alkur'anin da waɗannan masu ainihin wa'azin wanda aka tabbatar da cewa su ne warasatul anbiya su ne magada annabawa gadon annabawan da suke rike da shi shine abin alfaharin manzo sallallahu alaihi wasallam alkur'ani shi suke karantawa shi suke bayyanawa shi suke amfani su karanta da mutane imani ya shiga zukatansu da wallahi duk wanda yake faɗa da wani abu tankar wanda yake faɗa da waɗancan manzannin da mu'ujizozin da aka basu ne da ayoyin da aka basu da haka magana ta gaskiya kawai ko kuna so ko ba ku so ku duba tarihin masu faɗa da gaskiya ku duba tarihin mulkin su ku duba tarihin su ku duba tarihin in ma karbi ko kwarewa suke da shi ko menene ku tambayi tarihi yanzu ina suke wajallahu salafan wajallahu salafan ai lan naktara ittiba'aka fir'auna kaji ba za mu zabi bi maka biyayya ba wa kaunuka min hizbina ba za mu zaɓi wai kasancewarka kana ɓangaren mu ba wai ai gwamnati tana tare da mu gwamnatin mu tana tare da mu ana cewa Allah na tare da mu kai kana cewa gwamnati tana tare da ku wace gwamnati yaushe ma ta zama gwamnati tukunna ba za mu zaɓi salamatuna min azabika wai mu zauna lafiya kada ainihin a azabtar da mu a'a wai dan ka ce za ka azabtar da mu ba za mu bar Allah ba subhanahu wa ta'ala mu zaɓi wannan ainihin zaman lafiya a duniya mu zaɓi jin daɗi a duniya mu zaɓi samun duniya a wato dukiya a duniya mu zaɓi samun matsayi a duniya mu bar maja ja ana min albayyinati abin da ya zo mana na daga hujjoji daga Allah subhanahu wa ta'ala suka ce wallahi ba zai yi ba ga mu'jizatul asa an gwada musu mu'jizan nan ta sanda sun gane a a a a tatna wata kanda hata mu'ujizar ta zo mana an jefa mun tabbatar da cewa tabbas mu'ujiza ce ba sihiri ba ne a ce mu bar su mu zaɓe ka lanna taraka ala ma ja'ana min al bayyinati wala ala allazi fadarna wallahi ba za mu ainihin zabe ka mu bar hujjojin nan ba ba za mu zaɓe ka mu bar Allah da ya halice mu wanda shine ya azurta mu shine ya ba mu ilimi da sauransu mu bari saboda kai ba ba zai yi ba ai wanda ya halice mu wa abarazana min al'adam ya fito mu daga babu ilal wujud zuwa ga samuwa da babu mu babu abin da ya kama da mu ko kuma ka ce wallahi mu ba za mu fifita ka ba ma'ana lan nuqsirka ala ma ja'ana min ba za mu fifita ka akan abin da ya zo mana na daga hujjoji mu sake su mu kama ka ba wallazi fadarana muna rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine mahalicinmu da haka wannan wawo yana iya zama na rantsuwa ne ala ayyati halin abin da ake so a koya mana na faɗi muku ƙur'ani ba tatsuniya ba ne ƙur'ani ba abin nan nobel ba ne ƙur'ani ba littafi na a karanta kawai an karanta tarihi an abin nan ya wuce a ƙur'ani littafi ne na koyi ƙur'ani ne littafi ma'ana ƙur'ani littafi ne na wa'azi ƙur'ani littafi ne na lura afala yatadabbaruna alqur'ana Allah ya ce mu yi tadabburi mu yi tsokaci mu ɗauki wa'azi a ciki abubuwan da suka faru wa'azi ne gaskiya ne daga Allah ne hakika sun abku kuma kullun Allah na taqaw kullun Allah yana tare da waɗanda suka ji tsoron Allah waɗanda suka rike gaskiya waɗanda suka rike imani waɗanda suka akasin wannan Allah bai tare da su da suke suna faɗa ne da Allah wanda ya faɗa da Allah wallahi sun lahi ba zai samu galaba ko zai samu galaba ku karanta mini wanda ya taɓa yin faɗa da Allah ya samu galaba na ku faɗa mini wanda kuka ji yayi yi faɗa da Allah sannan ya samu galaba akwai babu abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana anan na ainihin abinda muke bayani na tabbatar masu imani bisa imani idan Allah ya azurta su da imani da rashin damuwa da tsoratarwa da barazana da ainihin ɗauri ko kisa ko ainihin abinan barazana da talauci da sauransu ba zai yi musu tasiri ba ba a nan kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan ba domin wa'azi ne babba akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a cikin ainihin suratu shi'ara yace qalu la dair inna ila rabbina munqalibun suka ce babu wani cutarwa ba damuwa ka kashe mu ka sassauke mu ka yi menene mu mun tabbatar da cewa zuwa ga ubangijin za mu koma suratul a'rafi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana akan aya ta ɗari da ishirin da hudu da ɗari da ishirin da biyar a inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa menene kalu inna ila rabbina mun ya yaya Allah ila rabbina munqalibun suka ce lallai mu masu komawa ne zuwa ga ubangiji sai me wa matan تنقمنا إلا أن منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا wulaƙanci da azabtarwa da tozarci da barazana ba ana yi ba kare mana saboda komai ba ne sai don mun yi imani da ayoyin ubangijinmu a yayin da ayoyin suka zo mana muka tabbatar da cewa gaskiya ne saboda haka ka yi abin da kake iyawa sai ya ci gaba yana cewa rabbana أفرج علينا صبرا ربنا أفرج shine fir'auna yi abin da kake iya faqdi ma anta qad amma su a wurin su abin da suke nema babban ainihin guziri su samu tabbaci daga Allah subhanahu wa ta'ala da haka suka koma zuwa ga Allah da addu'a musamman wadda sunna ce mun yi magana ga bayan Allah a duk yayin da suka tsinci kansu suka tsinci kansu a cikin irin wannan hali ba su mantawa da Allah saboda haka nan take a wannan farfajiya a gaban fir'auna da sauran jama'a suka ɗora addu'a rabbana afrika alaina sabaran wa tawaffana muslimin ya ubangiji mu ka koraro mana da haƙuri ka koraro mana dauriya ka sa mu daure mu jure da duk bala'i da musiba da azabar da zai yi mana wa tawaffana muslimin ya Allah ka amshira mu muna musulmai wannan shine riba riba kenan ga mai wa'azi riba kenan ga malami ba ya tsoron ainihin azabtarwa ba ba yi tsoron kullewa a kurkuku ba ba a ji tsoron a hana shi kuɗi ba ba a ji tsoron a hana shi mukami ba a'a haka wani wuri ya ce faqdi ma an taqad innama taqri taqdi hadhihi alhayat ad duniya kai abin da kake iyawa ai iyaka kawai mulkin ka ainihin abin nan ikon ka da azabtarwar ka da kurkukun ka ai bai wuce kawai a nan ainihin rayuwar duniya ba faqdi ma an taqad ka hukunta abin da zaka iya hukuntawa ka yi abin da kake iyawa kamar yanzu ne ka da mutum ka je ka faɗi mishi ya yi abin da yake iyawa ya yi duk abin da zai iya muna shirye saboda haka faqdi ma anta qad innama taqdi hadhihi alhayat ad-dunya kai hukunta kai zartar kai abin da kake iyawa ai kawai kana iya yi ne a rayuwar duniya wannan jikin kake iyayewa ba za ka iya wa ruhi ba a nan kake da iko in an je lahira ba ka iya ikon komai nan kuma wannan duniyar su masu imani sun ɗauka kawai ɗan ainihin lokaci ne kankani bai wuce ƙetare hanya ba bai wuce ka je kasuwa ka isa iya ka dawo ba a'a ai dan lokaci ne kankani saboda haka mu muna nan a masu imani waɗanda ainihin Allah ya ambata a cikin suratul Aala bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa mu mun zabi lahira ita ce tafi alheri ita ce mai wanzuwa ba wannan duniyar ba tu'thiruna hadhihi al-hayata dunya wannan rayuwar duniya mai karewa faniya a wulakantarta wanda ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce duniya da abin da ke cikinta dukkan su gaba daya a banza ne in ba zikirin Allah da abin da ainihin ainihin ke ke wadda zikirin Allah ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a wani wuri yace da duniya matsayinta da martabarta da darajar a wurin Allah ta kai fiffiken fiffiken wa fiffiken sauro da bai yadda arna ya sha ruwa ba a duniya wannan abin zai bada kai dan wannan abin zai ainihin sa ka bar Allah dan wannan abin zai sa ka bar aljanna ka manta da aljanna ka manta da azabar da Allah ya tattala a cikin wuta ka ainihin abin nan bi kawai wai saboda ka samu ka ci saboda ka baiwa iyalai saboda ka gina gida saboda ka sayi mota da sauran ire-irensu kamanta da karatunka da iliminka da imanin naka kamanta cewa Allah in ya baka mota ba uban da isa ya hana ka Allah in ya baka gida ba uban da isa ya hana ka Allah in ya baka mukami ba wanda isa ya hana ka wake ba da mukami qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wake ba da arziki Allahu yarzuqu man yasha wa huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin wane ne ke badawa wane ne ke hanawa Allah subhanahu wa ta'ala a dawo a ci gaba da tsoron Allah a yi aiki da ilimi a yi aiki da imani mu kama Allah subhanahu wataala mu saki wani Allah mala bakar kuma Allah ya zigan shi yana cewa duk wanda ya kama wani kowane ne ya saki Allah ya kama banza ka faɗi miji ba wallahi tallahi duk wanda ka kama ka saki Allah subhanahu wataala wai kana ganin shi wallahi ka kama banza to wai ne yin hakika sai ka je ka ɓata lokaci ka yi duk abin da kake iyawa kana ganin wani zai iya naɗa ka sai Allah ya ɗauke wani ya barka kai ta wahala ka tafa ma wulaƙanci da sauran amma Allah na mutuwa Allah yana bacci la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi in Allah ya baka dole a baka in Allah ya hana ka ba wanda ya isa ya baka wannan ita gaskiyar magana الله سبحانه وتعالى يتي إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى على ما أكرمت مجيد إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا ما عليه من السحر والله خير وأبقى إنا آمنا بربنا lallai mu mun yi imani da Ubangijinmu, saboda me liya gafira lana khatayana don ya gafarta muna zunubanmu mu. wa ma'akrahatana alaihi min sihir ya kuma gabarta mana abin da ka tilasta mu akan shi na aikatawa shine sihiri wallahu khairun Allah shine mafi alheri wa abuka kuma shine yafi ainihin abin nan wanzuwa shi bai karewa sannan Allah al'amarin shi gaba ɗaya alkhairi ne wallahu khairun shi yafi saboda aka ku zabe shi wa abka shine mai wanzuwa wanda bai ainihin abin nan karewa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ya kace an da eh bai da tenuwa wannan gaskiya ne bai da tenuwa duk karfin mulkin mutum da me da an tafi an tafi sai ga yana tenuwa fa ga ta ga tenuwa nan fa tana na karewa saboda haka sai a fara tunani su wani din nan da muka wulakanta su aifa suna da jama'a su alhaji wani din nan kai gwandar lalle a je a kira su yanzu kam ya kamata a zo a kira a kira meeting a zo a ɗan babba su yan kwangila ta miliyoyi kaza ko a raba musu bonus na miliyan kaza miliyan kaza a je yadda aka saba da Allah a yi hakuri a yafe ba za a sake ba in kuma an yi ɗin aka yi abin da aka yi da an sake komawa za su koma ne gidan jiya saboda aka kuma shi Allah maɗaukaki yana nan fa in uttum udna fa in shi Allah mulkin shi ba ta ko akwai tenuwa eh ka shi Allah ba batun neman yakin neman zaɓe eh shi ne mai mulki Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha shi ne mai mulkin gaba daya mallakar shi ne wanda yake so ya dan gutsura ya bashi kun gane ko saboda ka ba sai ya je ya nemi alfarma a wurin kowa ba sai ya je ya yi kamfen ba sai ya je ya yi karya ba ba sai ya je ya yi sata ya je ya raba kuɗi da sauransu ba Allah ka samu dace zakar jalla wa'ala fi hadhihi al karima Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin wannan ayar mai girma cewa anna fir'auna la'anahullah shi fir'aunan nan tsinanne dan wato dan menene ake cewa dan iska fir'aunan nan lamma qala lis-saharati yayin da ya faɗa wa waɗannan masirtan abin da ya faɗi lamma amanu yayin da suka yi imani suka ce sun yi imani da Allah na gaskiya ubangijin Musa da Haruna kalu lahu sai suka ce mashi inna amanna bi rabbina fir'auna suke fadawa a gaban shi babu kunya ba tsoro amanna bi rabbina saboda sarautar fir'auna irin sarautar ku sai ku waɗannan na yanzu ko gwamnati ba ta sa muku tainuwa ba Allah madaukaki ya sa muku ko ba gaban Allah ya sa ajali ya sa iyaka qala lis-sahara ma qala lamma amanu yayin da suka yi imani sai suka ce mishi inna amanna bi rabbina mu kan mun yi imani da ubangijin mu li yaghfira lana khatayana dan ya gafarta mana zunuban mu khatayana ya'anuna dhunubahum salifa wato zunuban su waɗanda suka yi waɗanda suka gabata kamar kafircin nan da suka yi da sauran ire-iren su na daga ayyukan sabo wa ma na alaihi min sihir da abinda ka tilasta mu yin shi na sihiri ويغفر لنا ما اكرهتنا عليه من السير وهذا الذي ذكره عنهم ابن ده الله يانبتا game da su anan huna ashara lahu fi ghairi hadha almawdi akwai wasu suratan da Allah madaukaki ya bayyana irin wannan kamar suratu shu'ara aya ta 50 51 Allah subhanahu wa sai suka ce inna ila rabbina منقلبون إنا نطمع إنا نطمع أن يغفر لنا خطايانا أن كنا أو <laughs> سيكا فعلا رمان إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وما أكره <laughs> Allah maɗaukaki ya ce sai suka ce inna ila rabbina munqalibun mu su juwa ne zuwa ga ubangijin inna natma an yaghfira lana muna tsammani muna guri muna fatan Allah maɗaukaki ya gafarta mana rabbuna mu ya gafarta mana khatayana mu an kunna awwalal mu'minin rahma don mun kasance farkon waɗanda suka yi imani a farfajiyar ainihin abin nan filin wato kure filin wato ainihin abin nan baje koli na ainihin abin nan eh, eh, menene ake cewa na sihiri domin a gwada ainihin karfin sihiri a karyata manzo da sauransu a wannan fadar muna ainihin abin nan nema ya Allah muna tawassuli da wannan imanin da muka yi mu ne farkon waɗanda muka ka gafarta mana zunubanmu mun gane ko gane ba ba wai alfahari suke yi ba bariye suke yi ba a tawassuli suke da ayyukansu suna roƙon Allah mai haƙuri Allah mai gafara Allah mai jin kai sun san sun yi laifi sun yi ainihin kafirci sun yi sihiri sun yi kaza kaza ya Allah mu ne farkon waɗanda muka muna fata muna roƙo muna ainihin tsammani muna gudun ka gafarta mana ya Allah kamar can ne inda muke suratul a'rafi aya ta 126 Allah madaukake ce sai suka ce me rabbana afrig alaina sabran to ya Allah ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين سكسي ربنا يا أبنجزم أفرج علينا صبرا حقري دوريا duk abin da fir'auna zai yi kada mu wata waffana musulmin ya Allah muna roƙonka ka amshi rayukanmu muna musulmi ka amshi rayukanmu muna me musulmai ba mu canza ba muna masu neman rahamarka ba neman rahamar gwamnati ba ba neman rahamar sarki ba ba ainihin a sanya mu cikin mukarrabin ba ba mu da bukatar a sanya mu cikin commission ko cikin ministry ko cikin menene kaza kaza a'a mu rahamar ka muke so ya Allah subhanahu muna son ka taimake mu mutu muna musulmai wannan shine abin da duk mai wa'azin kirki yake nema ko koya ko oba kuke jira ko wata gaskiya ba <laughs> to Allah ya samu dace ɗan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ainihin abin nan nuni da wasu ayoyi masu yawa waɗanda suke nuna nan dai suna cewa an tilasta musu ne suka sihiri amma kuma akwai wurin da ake gwadawa da yarda su da su ne suka yi to me ya faru me ya faru kamar suratu faha ta fito fili ta bayyana cewa sun yi wannan sihirin ne a wannan farfajiyar saboda sun amince da yardarsu har ma sai da suka tambayi me za a biya su aka faɗi musu ladan da za a biya su kamar yadda Allah yake cewa za'u amrahum bainahum wa asarru najwa qalu in hazani lasahirani suwa suke faɗin wannan masiri waɗannan dinnan Musa da Haruna wasu masu hiri ne guda biyu suka zo kawai don su fidda ku yukhrijakum min ardikum daga ƙasar ku bi sihirhima da sihirin su wa yazhaba bi tariqatikum musla ɗabi'ar ku al'adar ku mai girma mai martaba mai daraja da kuka saba da ita su raba ku da ita fa ajiwi ukai da kun suke bada wannan umarnin su suke baiwa kansu ku tattara ainihin duk dabarunku da hikimomarku na sihiri sun ma'atu safa sannan ku zo a ainihin sahu guda ku zo a cikin ainihin shiri ku zo ainihin da karfin zuciya wa kad afla al yawma man ala wanda ya samu galaba yau ya samu rabo su ne fa suke faɗin wannan to sun je wannan filin da me kenan da yarda su suka je amma kuma nan suna cewa wa ma akrahtana min as to ainihin malam yana cewa wannan ya fito fili ya bayyana cewa ai sun zo ne annahum ghairu mukrahin ba tilasta musu akai ba haka kuma suratu shu'ara da ainihin Allah madaukake ce qalu li fir'auna suka ce wa fir'auna a inna lana la ajran shin muna da lada faɗa mana muna son mu sani yaya muna da lada in kunna nahnu ghalibin in muka samu galaba akan su Musa kana na'am yace i eh, wa innakum idhal laminal muqarrabin in kuka samu galaba kuna cikin waɗanda za su zama makusanta gwamnati na hannun dama na hannun daman gwamnati aka amince musu suka kuma yi shiri suka tafi da karfin zuciya tilasta musu aka yi suka je ko bisa amince musu suka je haka kuma a cikin suratul a'raf Allah madaukake ce kalu inna lana la'ajaran in kunna nahnu galibin lallai muna da lada in mu muka samu galaba ko a inna lana la'ajaran shin muna da lada in muka samu galaba kala na'am yace eh wa innakum laminal muqarrabin to waɗannan ayoyi sun gwada tabbas a fili babu shakka sun je wurin cikin amincewa su da yalla su ne to yaya aka kun kwatsan suka ce wato ainihin abin nan wa ma akratana alaihi min sihir da abin da ka tilasta mana na sihiri malamai suka ce eh abin yadda yake wato yayin da ya tura a sharafa nada ya ce a gayyato ainihin abinan masu sihirin aka tura garuruwansu tilas ne ya ce lallai aka ce tabbas sarki yana son sai ya gansu saboda haka suna so ba su so suka ainihin abin da taho suka baro garuruwansu suka zo wannan wurin to a yayin kuma da suka tattauna da fir'auna suka ji cewa za su samu lada suka ji cewa za su zama cikin manya-manyan gwamnati watakila da kauyawa ne yanzu za su dawo birnin masar watakila da basu su san ma gwamnati ba yanzu watakila za a ba su membobi na ainihin commission membobi na ministry za a ba shi kaza za a ba shi kaza za a ba shi kaza to sai suka fita daga cewa yanzu kam ba ba tilas ba ne yanzu sun yadda saboda haka sun shirya za su je su yi wannan karawar da ainihin Musa da ɗan uwan shi Haruna kamar yadda wannan ya tabbata a cikin wasu ayoyi kamar inda Allah subhanahu wataala ke cewa wa ba'as fil madaini hashirin wato eh, ana bayan fir'auna sha'awara ka amsa wato ka tura a ainihin tattaro masirta a cikin birane a wani wurin ya ce wa arsala fil madaini hashiri ya tura a cikin birane aka tattaro masu hiri wato wannan ya tura an kirawo su an tattaro su an inviting nasu waye ya inviting gwamnati umarni daga na sama zuwa na ƙasa wato umarni ne saboda aka ko suna su ko su dole sun zo amma fa da aka zo aka zauna aka tattauna suka ji za a ba su lada suka yadda da wannan to shikenan a yanzu yanzu sun tafi ne a cikin ainihin wato son su da son zuciyarsu ba bisa dole ba saboda haka waɗannan abubuwa guda biyu an hada su a wuri guda sun tashi farko an tilasta musu daga ƙarshe da suka ji ganima suka ji lagwada suka ji matsayi suka ji za su zama abin nan sai suka yadda suka ainihin abin nan miƙa wuya yan uwa musulmi wannan ainihin abin nan aya wannan tashar nan ne cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kamata mu tsaya amma ya kamata mu karisa ayar alarma Allah madaukake ce wallahu khairun ko wa abqa ai mun karisa ma Allah subhanahu wa ta'ala shine khairun mafi alkhairi kuma shine ainihin mafi wanzuwa ma'ana bin Allah shine yafi bin wani Allah asara ne ma'ana Allah subhanahu ta'ala shine mai wanzuwa kowane ne wanda ba Allah ba bai wanzuwa ma'ana wannan da'awar da suke kai suke kiran ku ita ce mafi alheri amma duk abin da za ku kama rudu ne akasin alheri ne saboda haka ku yi imani ku dawo ku rike addinin Allah ku dawo ku bi manzannin Allah kamar a halin da ake ciki yanzu sai mu ce ku saki kowa ku saki dukiya ku saki matsayi ku sauki kabilanci ku sauki ku saki ku dawo ku rike addinin Allah ku rike tauhidi ku rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce jirgin annabi Nuhu ba a tsira sai ka bi sunna a yau maganar da ake ciki halin da ake ciki kana ba yahude ko kana ba nasare ko kana kirista ma'ana kirista ko kuma kana dan bid'a ko kana sufi ko kana ko kana ko kana wallahi wallahi in kana son ka samu tsira a wurin Allah ka yi watsi da su ka zo ka rike sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa in tuti'uhu tahtadu wa ma alar rasuli illa bala in kun bi manzo kuka bi sunnar shi za ku shiryu babu abin da yake akan manzo fa sai isar da sako anan ne za mu dakata cikin dar Allah subhanahu wataala da fata da roƙonmu na cewa abubuwan da muka faɗi daidai Allah muna roƙonka ka ba mu lada waɗanda muka yi kuskure saboda karancin ilimi ko babauci Allah muna roƙonka ka yafe mana a wajen kuskuren ka sanya mana lada a wurin ya Allah muna roƙonka a daidai wannan majalisi mai albarka bayanka da suke wannan wuri suna da tsananin bukata a wurinka ya Allah muna roƙonka a daidai irin wannan majalisi mai albarka ‘yan uwa da suka kawo gudunmawa iri daban-daban da tufafi sabbi da second hand da dukiya da ainihin wasu abubuwa ma ya Allah ka gansu muna roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofinka maɗaukaka a cikin wannan masallaci a wannan lokaci a cikin wannan wata mai albarka Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka rurrubanya musu Allah ka sa abin da suka bada ya zama sanadiyar shigar su aljanna har yanzu muna amfani da wannan dama yan uwa musulmi waɗanda Allah ya bai wa hali ko dai suna cikin aikin gwamnati ko kuma 'yan kasuwa suke ta taimakawa bayan Allah a daidai wannan lokaci irin halin da ake ciki a daidai wannan lokaci yadda mutane suke fama da yunwa suna yawo neman koko ko kosan da za su ci amma suka ware miliyoyi ana raba abinci a masallatai da sauransu Allah ka san su Allah kai musu sakayya Allah ka kara musu karfin imani Allah ka tabbatar da su bisa wannan aiki na alheri kurakuransu Allah ka yafe musu Allah ka yalwata dukiyarsu ka yalwata arzikinsu Allah ka azurta mu da ire-iren su masu ɗumbin yawa a cikin wannan jiha ta mu mai albarka da wannan ƙasa da sauran ƙasashen musulmai kamar yadda muke amfani da wannan dama maluma da suke ainihin ba da lokaci wajen wa'azozi da tafsirai da sauransu ya Allah ka gan su ka ga irin halin da suke ciki Allah ka yi musu sakayya Allah ka azurta su da arziki na halaliya ya Allah waɗanda ke taimaka musu da ainihin abinci da tufafi Allah ka san su Allah su ma ka taimaka musu ya Allah muna roƙonka waɗannan bayin Allah waɗanda suka ba da lokutansu suna karantar da mutane bayan ilimin da ka ba su Allah ka azurta su da dukiya a shekara mai zuwa ya kasance suna badawa ne ba suna jira a basu ba ya Allah waɗannan matasa namu masu albarka waɗanda ka kore ka kakkaɗe ƙaunar gunki da ɗagutu da wasanni ana olympic ana kullum bol a football ana drama suka bari suka taho masallaci don su ji ayoyinka ya Allah ka lullube su da rahamarka Allah ka shiryar da su Allah ka arzata su ya Allah ka sanya a samu shugabanni na kwarai a cikin su ya Allah ka sanya a samu masu dukiya na kwarai a cikin su ya Allah ka sanya a samu manyan ma'aikata na kwarai a cikin su ya Allah ka sanya a samu manyan yan kasuwa na kwarai a cikin su ya Allah ka sanya a samu manyan masu ilimi na kwarai a cikin su ka ba su ikon yin amfani da duk abin da ka ba su wajen ɗaukaka addinin Allah wajen yaɗa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين جماعة هل يودي متاني yawa ba su gushe ba wata baiwar Allah ta kawo wannan tana son don Allah a taimaka mata da addu'a yaron ta ya bace a dan wata biyar tsawon wata biyar har yau ta ganshi ba ya Allah muna roƙonka da ainihin abin nan niyyarta to ka biya mata bukatunta na alkhairi sannan idan tana ji ta zo a ba ta addu'a da in ta yi in Allah ya so za a gano shi ta zo a rubuta mata addu'a a faɗi mata yadda ake karantawa da yaddar Allah in an yi wannan za a gano shi insha Allah na fm fm sun kawo sadakar kudi naira dubu biyu da ɗari biyar Allah saka musu da alkhairi ah. sannan sai na house of assembly house of assembly sun kawo turmin atamfa guda talatin shadda mai yadi goma guda talatin gero buhu uku shinkafa buhu uku suga buhu uku ah, buhu biyu afon suka sai duk wanda yake son ganin kayan ne ko kuma wanda me neman ya gani suna nan an kawo su hannun ma'aji malam muhammadu akci Allah ya saka wa house of assembly da alheri Allah ya kara musu karfin imani ya kara musu taimakon ainihin abin nan marayu kuma eh ma'ajin taimakon kwamitin marayu wata bayan Allah ta kawo turmin atamfa turmin atamfa guda biyu eh, yawa sai mai kuma yawa ga wani bawan Allah shi ma ya aiko da turame ya jina masu kyau eh, wani bawan Allah ya ba da turmi biyu fi sabi lai ga kwamitin marayu zaid bin sabit islamiyya rawaye sun kawo kudi dubu hudu da kayan sanyawa akwatin abinan asusun marayu ko Allah ya saka da alheri ga wata bayar Allah ta sauko kaya masu tsada da sabbi da sakan masu tsada kun gan su ko a ta sai a kawo kwamitin marayu Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya musanya mata Allah ya rubanya mata Allah ya ainihin inganta ta da zuriya na kwarai wannan maturmi ne guda wata bayan Allah ta kawo kwamitin marayu ko na wannan wani bawan Allah ya kawo turame ne da wasu kayayyaki ba tare da an yi bayani ba amma Allah ya san shi kowaye Allah ya musu sakayya da alkhairi wannan ma an kawo ba bayani turame ne ga suna a tamfa kyawawa gangariya bari mu hudu su yaya kun gansu ba kyawawa Allah ya saka da alkhairi masha Allah ga wasu bayan Allah sun kawo alkur'ani guda biyu kuma ɗayar daga cikin waɗanda suka kawo akwai wadda ba ta da lafiya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba ta lafiya na wannan ma wata bayar Allah ce ta kawo tana neman a taimaka mata da addu'a Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi na ga wani ya kawo abin da Qur'ani guda shi ma yana neman addu'a Allah ya saka mushi da alkhairi ga wani bawan Allah ya kawo wani yadi gangariya na Allah ya saka mushi da alkhairi na'am na'am fa an gama to madalla muna roƙon Allah ya saka kowa da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك